Kalangu, studio Kalangu. Fondation Hirondelle Niger ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke magana karfe biyar da minti talatin ga kanun labarin. taimakawa ga shiryar da tsarin mai da hankali don kulawa da ci gaba mai ɗorewa ga lafiyar yanayin gandun daji a nafiyar afirka ta yamma ana bisa tattaunawa kan wani kundi a kai a nan yame za ku ji abin da kundin ya kumsa ɗaliban jami'a 'yan ƙasar nijar da ke makarantar ƙasa da ƙasa a kan kimiyyar kiwon lafiyar dabbobi da ke dakar ƙasar senegal an masu hani ga shiga makarantar za ku ji dalili a cikin shirin. kasan shekara kason shekara goma zuwa ishirin shine hukuncin da zai fada kan masu yankar al'auran mace a kasan Nijar bayanin da za ku ji kenan a cikin rahoton musamman na kowace ranar litinin kan batun shari'a. Masu sauraro barkamu da warhaka yau litinin 28 ga watan Oktoba 2019 sunana Gungu Muhammad Dantani sai ku bi ku sha labarun dalla-dalla. Dangance da girkin tafiyar da furojen taimakawa ga shirya da tsarin mai da hankali da kulawa da ci gaba mai ɗaurewa ga lafiyar yanayin gandun daji a nafiyar Afirka ta yamma, sai da yawo da fawo da harabar ministan kula da mahali na ƙasar Nijar da abokanan hulɗarsa suka sa'anta, a yau ne ake taron shawari na ƙasa a nan yame musa hassan ya nemi sanin kumshin da ke ga cikin wannan tsarin wato ga amsar da kanal bello usman ya bayar A 2006 mun samar da wani kundi da yake da komai a ciki zai ba da damar tattaro arziki da yin gangami ga abokanan hulɗa. Kundi ne na ƙasa ga baki ɗaya da ke baiwa Nijar damar samar da kuɗaɗen shigarwa a fannin gandun daji. Wannan kundin ya fito da tsari na fiye da miliyar 600 na sefa inda abokanan hulɗa ya kamata su tallafa sai dai tun 2006 zuwa yau ba mu samu biyan bukata ba don haka ne nijar haɗin gwiwa da sediyawo sun yi ƙoƙarin farfado da abokanin hulɗa su tallafa wannan tsarin wannan tsarin ya shafi duka abubuwan da suka shafi farfado da ƙasa da farfado da tsarin kula da gandun daji da filaye masu damshi da gyara wajen kamun kifi da kuma yanki mai damshi al'ummi. da ke akwai ga tsarin kiwon lafiyar al'umma a ƙasar Nijar kamar tsambare-tsambaren ɗaukar ɗawainiyar kiwon lafiyar yara da ake yi kyauta dalilin kiran da aka ma ministan kiwon lafiyar al'umma kenan a majalisar dokoki asabar da ta shuɗe minista iliyasu idi mai nasara ya bada amsosi kamar haka bisa ga wadda ake karɓar 'yan malati ne cikin asibitocinmu bisa ga magani wanda ya kamata su iske cikin asibitocinmu bisa ga kayan aiki da kuma ma'aikata da ya kamata a ce duk lokacin da an ka zo an iske su suna su. to mun kawo amsa lalle akwai abubuwa wanda sun ka faɗi haka nan ne kamar yanzu mutum ya zo ya ce ba a yi komi ba a ce babu komi cikin likita ko ko ka ce aiki wanda ake yi bai yi ba a'a yana son gyara mun ɗauki mataki yau wata shida duk sati kuna iya zuwa ku yi verify trezor sai an hirdo miliyan ɗari biyu wanda ake raba ma santrori na yi zance gazobi wagga matante sati wanda ya wuce miliyan ɗari biyu da hamsin saboda suna gratuwa mun ka hirdo an ka zuba cikin kwantar ɗinsu abu ne wanda a bayyane Bugu da ƙari, ‘yan majalisar sun ma ministan tambaya akan batun nan na Dr. Dille ismuwa jami'ar tiyatar cutar kansa wadda aka sallama a dalilin wallafa wasu halaye dangance da ɗawainiyar sake ma ɗan malati asibiti don kulawa da ci gaban aikin Bari mu sake sauraron Dr. Idi Ilyasu mai nasara akan wannan batu inda ya ce. Zancen an hidda wata rara game da ciwon kansa. Ma'aikace gwamnati ce dubu biyu da goma sha takwas ta ce tana son disponibility. Yancin ta ne an ka bata. Watanni uku kuma ta dawo duk dan mulanta ta doko sai ta kai cikin asibiti nan ta ce ta yi mai tiyata. Wannan ka'ida ba ta yarda shi ba ma. Mutane sun ka ɗauki magana suna cewa masu ma kansa babu su Nijar. Alhali opital ta yi mai mutum 27 adda kwai, professor hudu adda In kun ka ɗauki opital ta Lamordi mutum goma sha shida da in ka ɗauki nan gazobi mutum goma sha bakwai yanzu shi professor ma da za a ca duk shekarun ga da yana maganin kansar a ce babu kowa ƙarya ce ake yi ko ka ɗauki professor madeleine ka ɗauki professor sumana yanzu sai a zo a ce mutum biyu ne in ba dan da ma yanzu an ka azaba tambaya a assembly ba ban taɓa hitowa ba ni magana bisa wannan abu in gobe ta ga dama ta ce mun wannan disponibility ta ƙare ta wallahi za mu ɗauko ta maido ta matriculin ta nan kuma ta koma aikin ta. Duk dai gabatun kiwon lafiya bari mu leƙa a arewacin ƙasa A garin Agada shigar sanyi ta soma haddasa cututtuka musamman cutar majina, Dr. Rashid Haruna, shugaban asibitin Agadas Komin, wa wakilinmu Anise Karim ƙarin bayani. A cikin cutukan da ake kawo muna akwai masu fama da cutar huka da ciwo yana tasowa ne a lokacin sanyi. Sannan kuma matasa akwai abin da ake kira matsalar lumfashi da yake iya hayaka tare da zazzabi. Yanzu za mu shiga cikin wani sabon yanayi na lokaci. Kenan ina son a ce jama'a sun sake tsari idan da safe kake wa ɗanka wanka sai ka bari ka rinka yi masa wanka misali karfe goma sha biyu. biyu na rana. Asibiti ta ɗauki matakai domin samar da isassun magunguna domin magance cututtuka na hana lumfashi da sanyi yake haddasawa. Ɗaliban jami'a na ƙasar Nijar da ke makarantar ƙasa da ƙasa a kan karatun kimiyyar kiwon lafiya ta dabbobi da ke Dakar a ƙasar Senegal ba su samu shiga wato ma'aikatun cibiyar bincike ta jami'ar ba har ma an kore su daga cikin ɗakunan da suke kwanci saboda harabar bada da alaus anab ba ta biya makarantar ƙasar da ƙasa ba haƙin da take binta kalamun da wato hamai Sumana Hamza wakilin ɗaliban ya faɗa ma Tarnan Fudai Ahmed kenan yau da sahe ta wayar talhu. Babbar matsalar mu ita ce ba a bari mu kai ga waɗansu wurare na jami'ar Dakar matsayin mu na ɗalibai. Tun wani lokaci Anab ta ƙi ta zuba kuɗi. A shekarar bara an fitar da mu a cikin ɗakunan da muke kwana na jami'ar. Aka baiwa waɗansu ɗalibai na waɗansu ƙasashe. Inda muka faɗa wa ofishin jaka jakadanci na ƙasar Nijar domin su ɗauki mataki sun yi ta ƙoƙari na shige da fice har yanzu dai ba wani canji. Mun dawo a wannan shekara akwai ɗalibai da ba san ma inda za su je ba. Kenan ya kamata gwamnati ta duba wannan lamari ta saka kowa a cikin haƙƙinsa. Donc il faut que l'État, le plus haut responsable, veille sur ça et puis chacun dans ses droits. A garin Bale yara cikin satin da ya shuɗe aka bayar da horon kawo daidaito zuwa ga shugabannin makarantun boko 145 na wannan gundumar. Manufar ita ce ƙara ƙarfafa musu sani domin su taimakawa ɗaliban don su ci gaba da karatun nasu. Ga fasarar cikon bayanin da Abdulrahman Adamu, inspektan firamarin Bale yara ya ma wakilinmu Hassan Mummuni. Wannan horon yana daga cikin ƙarfafa ilimin shugabannin makarantun boko da yake da nasaba da jadawalin ƙara ilimi da sabon tsari. Tun waɗansu 'yan shekaru ofishin ministan ƙananan makarantu ya ɗauki matakai na dafawa ɗalibai su ci gaba. A cikin wannan tsari ne aka yi wani jadawali na duba ilimin yara. Wannan tsarin za a ƙaddamar da shi a cikin watanni uku na shekara. Sannan za a bi da wani sabon tsari wanda tsohon jadawalin karatu ne aka yi zuwa gyaran fuska wanda zai kumshi kawai muhimman abubuwa masu amfani wajen dafawa ɗalibai su ci gaba. Bari mu isa yankin dandawa matasan garin gaya sun samu horo bisa ga tsarin taimakawa ga shiga samun aiki a ƙarshen satin da ya shuɗe cibiyar ƙasa don samun aiki ta reshen doso INPA ita ce ta fi sa'anta hakan Komi an dalilin wannan ba da horon wakilinmu Fadar Alu ya ma Abubakar Umaru shugaban cibiyar tambaya ga abin da yake faɗa. mun zo musu da wani labari wanda ya shahi tsari wanda ga tallafa ma matasa ta fannin neman aiki zaman banza an san da ya yi yawa ni gwamnati ga iya kawowa ya kafar da wannan matsayin da matasa suke ciki shine a tare da haɗin kan matasa tare da kan haɗin masu ɗaukan ma'aikata cewa da entreprise da wani shi da sauransu kowa ya fahimci wannan gudun namu kuma ya kama muna daga ciki muna kama matasa sa su samu stage cikin entreprise wanda zai ba su damar su kware ga hazaƙa su har a ɗauke su aiki akwai gimshiki na biyu ke shine ba su wani sabon horo wanda zai ba su damar su yi sauran samun aiki na uku ana ba su horo bisa kan a za su yi su yi kamfani na kansu ko kuma su tsara wani aikin hannu na kansu wanda daga ciki har mu yi musu rikiya inda za su iya samun tallafi daga hannun masu shuni insha Allah ya kunshi yan gaya duka amma yanzu mu na farko za mu fara da na cikin garin gaya nan da kaɗan mu ta cikin komin kin ƙauyuka Bari mu leka yankin Sanwayawa a garin Tilaberi ƙungiyoyin mata da matasa sun gudanar da gayyar shara a ƙarshen satin nan da ya shuɗe mata ɗari uku da suka fito daga garin Doso suka kawo musu gudunmuwa albarkacin wannan sabgar shugaban kwamitin tsarin sallar 18 Desambar ta Goma Sha tara, Tilaberi Candalo ya yaba da hakan ga fasarar kalamun Hamadu Adamu Sule. Na zo ne in karfafa wa waɗannan matasa gwiwa da suka ɗauki aniyar dafawa komiti sau da kafa domin tabbatar da tsabtar birnin Tilaberi ya kasance Tilaberi Candalo. Ba wai yanzu ne muka fara ba kuma ba shi ne na ƙarshe ba. Sun ɗauki aniyar na dafa mana domin haka ina shinshina musu da sunana da sunan komiti kuma ina karfafa musu gwiwa su ci gaba da irin waɗannan ayyuka na jin na ganin cewa nan da goma sha takwas ga watan Disamba lokacin da baki za su shigo a cikin birnin Tilaberi su tarar da shi cikin tsafta. Bayan gine-gine da aka yi na ta garin da tsafta garin da jama'a za su tarar a cikin birnin. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu. Studio Kalangu da fatan kuna gamsuwa da shirye-shiryen namu yanzu kuma ga rahoton na musamman. Bisa kwabai na larawan al'aura ɗamace ɗaukar hanyar kiran mata masu yanka ko kuma masu tiyatar kimiyya na su taɓa al'auran macen an yi hani da shi kwata-kwata a ƙasar Nijar, Juju Goje Maimuna, Juju Goje Maimuna Gazibo a firarta da Balkisa Hamidu ta bayyana hukuncin da doka ta zayyana ga zubin firarta su. Duk wanda ya yi ƙoƙarin kawo cikas ga garkuwar jikin yarinya to zai iya yin kurkukun shekaru goma zuwa shekaru ashirin musamman ma in al'amarin ya kai ga rasa rayuwa. Majista mai mana Gazibo na ba da ƙarin haske. Doka na dubu biyu da uku goma sha takwas na wata juan na dubu biyu da uku ya hana a taɓa al'auran mace ce ko kuma a yi aiki da wani bangare na al'aurata. Duk wadda an ka kama da wannan laifi yin aiki da al'auran mace ko kuma yi mata yanka. Doka na Nijar ya hana irin wa'annan mugayen aiki. Wa'ansu an kama su da mai da wannan al'ada ne a cikin ƙauyuka. Wa'ansu uwayen kuma domin sun waye shi yasa suke tahiya wajen likitoci domin gudu wa'ansu cututtuka daga baya suke taya a yi ma iyansu mata kaciya. Kowane hanya ne ka ɗoka saman wannan aiki dokan Nijar ta hana. Wa'ansu uwayen da sanin su suke kaiwa a yi ma iyansu kaciya domin hana musu jin ciwo ko kuma wani jin sha'awa yawa a jikinsu duk waɗannan ayyukan doka ya hana. Gun waye kamata a kai ƙara? Ana iya shigar da ƙara wajen polisai da jandarmomi ba wai shiga ra'ayin iyali ba ne ba. Wa'annan irin matakai ne aka kafa. Idan an kama ka da laifin yin katiya saman iya mata za a iya kama ka kasu wata shida zuwa shekara uku kuma za a iya ɗora maka nohin biyar tara na jika ɗari biyu idan an ka kama ka da laifin yi kaciya har ya kai ta da rasuwa za a iya kama ka tsawon shekara goma zuwa shekara ishirin. Mata masu yin kaciya ko kuma likitocin masu yin kaciya duk wanda an ka kama da wannan irin laifi wanda har makwabcinsa ko kuma dan uwansa ya kai karansa ba tare da ya gama aikin ba za a iya kama shekara uku kuma tarar kashe laifi na jika ɗari biyu da aikata kaciya sama wadda ba ta da lafiya tana a likita likita duk da an ka kama da yin irin wannan aiki za a kama shi kasu na shekara ashirin kuma za a hana mishi aikin shi har tsawon shekara biyar domin haka kusan da cewa ba wanda yake da hanyar aikata kaciya saman iya mata. sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau ga Musa sannan ya shigo zai gabatar muku labaru da harshen zawarmanci A madadin dukan wanda suka dafa shirya ya kai gare ku na kudan badan da Arlit Malaman Mungun ke muku sallama amma ku rika da cewa muhawarar studio Kalangu ta yau za ku ji maimaitin mahimmancin adanan takardu a ƙasar Nijar wanda Alasan Kuzi Muhammadu ya jagoranta. A ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio Kalangu mu huta lafiya.